ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahim Ruma Sa'u kashi na 29 Abid ka shirya amsa kiran mami domin sai ka bata labarin da na nema ka sanar min ɗazu ka layance min. Idan har ita ce ta nemi ji zan sanar mata da iya abin da na sani ko ɗar ba zan ji ba. amma ke ina da alamar tambaya a kanki domin na hango kishin beauty a idanunki tun farkon ambata sunanta da nai to idanunka ya nuna maka karya malam kuma duk wayanka sai na san wace ce ita amma ba a bakin abid din ba hon din da mami ta danna ne sa labiba bata mai da abid amsa ba ta tafi da sauri ta zauna a kujerar direba suka fice abid kuma ya girgiza kansa ya shige ciki labiba zan so sanin ciwon da ya ajalin mahaifiyar bebi roma mami wannan ai mai sauki ne tun daga abid sai ki kira shi ki ji ciwon har ma da labarinta tunda shi Hamidu ya ɓoye mana. Ba zan kira Abid ba, dokto ne zai sanar min da komai, saboda ya yi min alkawarin hakan, amma bisa sharaɗin in jira har sai bai ta dawo tunaninta. Mami wai me ke faruwa ne da sista? Na ji kuna ta zance wanda ban fahimci inda ya dosa ba, cewar Little. aunty na ho, to ki ci gaba da saurare, nan gaba kaɗan za ki fahimta. Ni dai na gane mami, bai ta yi luzin ɗin memori ɗinta, sannan maman ta wani ciwo ya kashe ta, wanda Uncle hamid ya ke sanar miki da ainihin labarin ya ce sai idan bai ruma ta daya tunaninta cewar jawad wow very good mai jawad daban yake gurin fahimta da iya fashin baki labiba ta faɗa tana dukan stiyari murmushi kawai mami ta yi yayin da little ta haɗe rai ta ɗauko wayar mami ta soma dalin ɗan nambar ruma sa'u amma har ta kira su uku ba ta ɗauka ba a daidai lokacin kuma ruma sa'u tana sallama garba, rauda kuma ta fita tare da hamid anti yau na ga jinin ruma sa'u da haka ke da buroda kar ku ƙara kiranta da mara asali to fa a ina kenan matar yayan dadin farha wacce ta fita ɗazun nan daga falon nan ita ce jinin ruma sa'u saboda yarta kamar su ɗaya haka ita ma kamar su ɗaya da ruma sa'un sannan ita ce yarinya da na gani a UK kika ce min wai na gamu. Ahabid, kana da matsala wallahi. Dan kawai ka samu labarin suna UK, shine zai zama cewa 'yar mahaukaciya ka gani tare da su? anti ina ga dai mun zo gaba da zamu raba jiha da ke domin ba zan juri rainin hankalin da kike min ba alhalin kin san gaskiya kike takewa saboda sarai abid ne kake gaya wa magana saranka saboda mace yanayi ne ya zo da in fito na fito da ke saboda kina adawa da farin ciki na ya salam wai da me zan ji dadin su farhan ya gaya min magana san ran shi kai ma kani na abin hukunci na shine zaka sani a gaba kana gaya min maganar banza Allah na tuba idan wani laifi ne maka ka jarabce ni da ganin wannan lamura ta kai ƙarshen magana nata cikin zubar da hawaye sai ya sassauta murya ce ki daina kuka don faɗar Allah ne wato abin da kai shi za a maka abin me na yi wasu umma ba ke kika yi ba abba ne ya yi wa umma shi yasa Allah ya jarabce ki da samun miji mai kwatankwacin halinsa na murɗewa mai janyo miki zagi cikin dangi kamar yadda dangin abba ke yi wa umma abid ka bani na ji da abin da ya dame ni ba da zantuttukan ka na rashin tunani ba dama na san haka zaki ce saboda ke da buroda kun rufe idanku akan gaskiya dan kawai na ce ina son yarinya da bata da laifin komai to wallahi kin ji na rantse miki kuna dab da rasa ni kamar yadda mai bakin halin na ya jagoranci barin Aisha daga cikin family shekara masu yawa haka shi ma ɗayan ya jagoranci barin Nasir har zuwa yanzu babu labarin sa to a kaina tarihi zai maimaita kansa domin ni ma zan bar cikin zuri'ata zan bar ku har abada yadda ba a ji labarin waɗancan ba ni ma hakan za ta kasance a gare ni kin ga kenan sai a ta rubutu akan familin mu na cewa muna barin gida saboda soyayya duk da na aisha daban yake da namuni da baffa nasir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abid yanzu har wannan tsohon tarihin ya burge ka da kake son kwaikwayarsa za ki ga ya burge ni idan na tafi na barku kuma kuna ji kuna gani zan auri ruma sa'u ba ku da ikon hanawa abid anya kana da hankali kuwa ko dai ka fara shaye-shaye ne ina dab da soma dai idan kika ci gaba da nuna min adawa akan abin da nake so abid wallahi zan ci mutuncinka idan baka da ka ba sai kawai ya kaɗa kai ya fice safiya kuma ta zauna jagab akan kushin ta dafe kai ta ma rasa tunanin da ya kamata ta yi takun sa ne sa ta dubi kofar falo sai ta ganshi tsaye da babbar jaka sannan janye da troli ya tako har gaban ta ya sunku ya ɗauki mukullin motarsa ya fice ba tare da ya ce mata komai ba abidin ta kwala masa kira amma yana jin ta bai jiyo ba ta bi shi har bakin kofa amma ko daga kai bai yi ya dube ta ba ya faɗa motarsa ya fice a guje dawowa ta hankali a tashe ta rarumi waya don ta kira umma kafin ta kai ga kiran dadin farha ya amshe wayar ya cilla a saman kushin sannan ya kamo hannunta ya nufi ɗakinsa ki yi haƙuri safiya don na san na cutar da ke ta fannoni da dama amma baki taɓa kai ƙara na gidanku ba balle gurin hajiya ina roƙonki da ki yafe min don na janyo miki zagi ba tare da kin yi laifin komai ba ya wuce dadin farhan ta faɗa hankali a tashe na gode sannan akan abid ki yi abin da yake so domin ya fi ku hujja duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a auri mata masu nasaba amma sai ya ce ma auri mai addini to idan yarinyar da yake so mai addini ce ki dage ya aure ta kar ki kafe sai an samu asalinta domin bata faɗo daga sama ba to dadin farhan kana gani ma ya gudu kuma ban san inda ya nufa ba kar ya shiga duniya fa su umma su kasa fahimta ta na yi miki alkawarin zan nemo miki shi amma bisa sharaɗin ki shige masa gaba abba ya amince da buƙatarsa. sabida mun zauna da shi kuma na fahimce shi na ga kuma yana da hujja mai ƙarfi don ya ce yana son ya sauya mata rayuwa ne daga kuncin da ta shiga a baya zuwa jin daɗi mara iyaka don bai damu da an mata fyaɗe ba don ita ɗin yake so kuma har cikin ransa yake ƙaunata kuma wannan ita ce soyayya ta gaskiya wadda irinta nake miki ya ƙara ce zancen cikin zolaya sai ta yi murmushi ta share fuska tana faɗin zan yi duk mai yiwuwa naga abid ya samu cika burinsa alhamdulillah ni kuma na tabbatar miki abid ba inda zai je an jima kaɗan zai dawo da kafarsa ya dadin farhan ba plan kuka hada da abid ba kuwa kuma tunta ya dan ja yana murmushi ya miƙe yana faɗin mai kuka a gaban ƙaninta kawai sai ta ɗauko fulo ta jeho mishi ya tare ta kuma ɗauko wani kafin ta wurgo masa ya fice daga falon yana dariya abu kamar wasa abid ya batan dabo hakan ya sa hankalin safiya ya yi matuƙar tashi barin ma da umma ta kira ta ta ce ta haɗa ta da shi sabida ta kira layin shi ya ƙi tafiya amma sai ta ba umma haƙuri akan cewar ya fita da zarar ya dawo kuma za ta same shi abid dai har misalin karfe goma na dare babu labarinsa lamarin da ya kuma daga safiya hankali kenan wanda tun tana cewa umma ya fita zai dawo har umma ta so maritsa ta da tambayoyi kuma ta kasa amsa ko guda ɗaya zaune take a falo ta zuba tagumi ga yaranta kewaye da ita cikin rashin walwala dadin su ya sallama suka amsa tare da masa sanin da zuwa sannan suka bar falon sai ya sauke sa akan matarsa da ke cikin wani yanayi ya janyo ta jikinsa sai kawai ta fashe da kuka don allah ki kwantar da hankalinki abid ba zai bata ba yana nan a cikin garin abuja dadin farhan wallahi ba zan yi kafara ba abid baya najeriya tunda hatta da wayoyinsa abba ya kira duk basa sa shiga ɗazin musin ya kira ne yake sanar min wai hankalin umma ya tashi wai gobe suna nan tafe tunda na kina bata gamsasshiyar amsa inda ɗanta yake wallahi ina cikin tsaka mai wuya tsoro na kada tarihi ya maimaita kansa na zama sanadin abu mara daɗi insha Allahu komai zai yi nomal saboda ba haka muka yi da shi ba ya nuna min zai miki bore don ki amince da bukatarsa don ya san kina shiga lamarin abba zai amince da salama saboda abba yana girmama duk wani abu da kika nuna kina so shi yasa ni ma na mara masa baya don yi boran ban sani ba ashe shi ya ɗauki lamarin da gaske dadin farhan me yasa baka sanar min da wuri ba da na san irin magana da zan faɗa masa ai ni ma fa fitar madazu ne yake sanar min da lamarin kin ga ba mu zauna ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka fidda ni cikin wannan ruɗani amin tsawon daren safiya ta kasa rintsawa ga wayar ta rike a hannunta ko za ta sami kira daga abid tunda shi ko an kira sa ba ta shiga amma har garin allah ya waye babu labarinsa fargabarta kada zancensa ya tabbata tarihi ya maimaita kansa da haka tana ida da sallah asuba ta ɗauki mukullin mota ta fice tashin mota ta ya janyo hankalin dadin farhan ko kafin ya ci mata har ta fice daga get. ko layin bata fice ba sako ya shigo wayarta sai ta yi fakin tana duba amincin allah ya tabbata a gare ki tun daren jiya na sauka a ƙasar da nake da yaƙinin samun cikar burina sai ki sanarwa da su umma na bar ku cikin aminci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalmar da ta riƙa nana ta ake na hawa yana bin kuncinta a nan dadin farhan ya cin mata ya yi fakin a ɗaya ɓangaren sannan iso gare ta ya zauna a gefenta ba tare da ya mata magana ba ya amshi waya hannunta ganin ta tsira wayar ido yana ganin saƙon ya soma dariya sai ta kalle shi cikin mamaki ya ɗan riƙe kuncinta yana faɗin lallai abid ya riga ya san kina nan cikin rudewa shi yasa ya turo miki da wannan sakon amma ki nutsu ki duba da kyau za ki gane bai ban Najeriya ba yana nan a cikinta tunda nan ba tasa bata canza ba ita ce dai wadda yake amfani da ita ko da yaushe shiru ta cikin gasgata zancen mijinta sai kuma ta yi saurin dalin din nan take ta shiga zuwa can aka ɗauka dariya ya so kyalkyalawa sai kawai ta kashe ranta a mugun ɓace ta ce Allah sai na ɓata wa Abid rai fiye da wanda ya min. Sori, ai babba juji ne, da haka da haƙuri aka san shi musamman ma akan shalelan umma hmm, amma wallahi dadin farhan yaron nan ya ɗaga min hankali allah sai rage jini na ya hau a yi haƙuri muna zaune zai dawo da kaina zan hukunta miki shi hmm, ba wani nan daɗin baki ne kawai murmushi ye sannan ya umarce ta da su koma gida sai ta gyaɗa kai shi kuma ya fice daga mota zuwa tashi a cikin kwanakin nan biyu hamid ya kammala masa shirin dawowa najeriya amma ba tare da rauda ba saboda dadinta ya ki amincewa da zuwan nata cikin kuka ta ce da ruma sa'u zan zo mahaifata ko da dadi bai amince ba na amshi adres ɗin ku gurin ankul sannan zan nemi imran shi ma ya bani adireshin shi ko ban same ku ba sai na je gurin shi kada ki so ma aikata wannan kuskuren na neman adireshin imran ki dai tsaya a namu sannan zan baki namban momi da na ankul idan kin iso ki kira ɗaya daga cikinsu za su zo duk inda kike su ɗauke ki to na gode insha Allah za ki gani ba da jimawa ba saboda burina na gano dangin mahaifina kuma na binciko dalilinsa na barin mahaifarsa to Allah ya cika miki wannan burin amin to sai ki share hawayen naki matar Imran Ruma sa'u ta faɗa cikin zolaya sai Rauda ta yi murmushi wasu sababbin hawayen na ƙara zubo mata ta amsa da to matar ankul idanu waje Ruma sa'u take duban Rauda wadda ke dariya sosai kamar ba ita ce ke kuka ba Hamid ma wanda ya jima a bakin kofa yana tsaye ya yi gyaran murya sai suka juyo a razane. Kalan da yake musu yasa suka sunkuya cike da jin kunya barin maru masa'u matar imran da matar ankul ya naga kuna jin kunya ko dai na zama sirikinku ne ban sani ba ya faɗa cikin raha sai suka yi shiru babu wanda ya tanka sai ya tako zuwa inda suke rauda ta yi hanzarin kwasa da gudu ta faɗa ban ɗaki yayin da ruma sa'u ta faɗa saman gado ta ci kuikuye cikin bargo sai ya zauna a gefen gadon yana ƙoƙarin janye rufar da ta yi amma ta hana gyaran murya ya yi a karo na biyu ya ce haba matar ankul mahmud me yasa kike ɓoye ƙaninsa ki? alhalin kin san ganin ta yafi komai sanya shi nishaɗi sai ta janye rufar da ta yi ta tashi zaune ta dube shi cikin idanu ta ce ni fa ba na son magana ankul mahmud wallahi har na manta da sunansa sai yanzu da ka faɗa allah ankul har cikin raina nake jin haushinsa saboda abubuwan da ya min a baya na kasa manta su musamman da ya kira ni da karuwa mental da kuma yake cewa takwaran dadi shege sai hamid ya gyara zama cikin al'ajaban zantukanta sannan ya ce wa ya gaya miki sunan boy alhalin ba mu taɓa yin magana da ke ba to ai momi ta gaya min kuma ina jin wata rana kana hira da nani ɗin shi kana yawan ambaton sunansa kalifa to a nan ne na ji har wata rana na tambayi momi ainihin sunansa ita kuma ta faɗa min shi ne kika kasa tambaya ta ni ni ai kunya nake ji in tambaye ka kunya kuma mai ruma eh saboda wata rana ina jin son yaron a zuciyata har idan baka nan nakan duba wayarka in ga hotunansa to bana son ne maka maganan ne kamin dariya tunda a baya na ce bana son ganin shi yi kyauta da shi ikon Allah amma in tambaye ki mana to ina jin ka ankul tun tsawon wani lokaci kika da tunaninki Allah ba zan iya tunawa ba amma dai na san rana da momi da silitin suka dawo na ji kamar na taɓa yin wani abu a rayuwata amma na kasa tuno ainihin menene to bayan nan kuma sai nake hasko fuskata da na mamana wacce nake kira da mata na daga nan kuma tun da na fahimci tunanin yana jefa ni a cikin ciwon kai sai na mai da hankali a karatuna wanda ya taimaka min sosai gurin ɗauke min hankalina na daina mafarkin komai da tunani sai na karatu na kawai da kuma burin in samu nasara a cikinsa ta ja numfashi tare da yin shiru mhm ci gaba ina sauraron ki ya faɗa yana limshe idanu sabida a yau kuma a wannan lokacin sai yake jin muryarta kamar a ranar ya so ta domin amansa tana ratsa ne duk sassan jikinsa ta gyaɗa kai sannan ta ci gaba ban kuma tana wacece ni ba sai a kwanakin nan bayan na iso garin madina wallahi an lamarin ya bani tsoro duk sanda na nutsa cikin tunanin son gano abin da yake boye a gare ni sai in rika hango ni a cikin wata rayuwa mai wahala tare da mamana don wata rana har bacci nake kasawa shine rauda ta bani shawara in tashi cikin dare ina yin nafulfuli ko na samu saukin lamarin da ke hana ni bacci haka kuwa na dage tare da mika kuka na gurin mai share hawayen dukkanin wanda ya nemi taimakonsa akan da ya warware min da baibayin da yake kewaye da ni cikin yadda Allah kuma sai na so samun nutsuwa a zuciyata to bayan na bada hadda sai na ji ina son zuwa umara don na kara addu'a a kan lamarin tare da miƙa godiyata ga Allah da ya bani nasarar ganin na kusa zama hafizar ƙur'ani Ashe zuwa na garin maka shine sanadin warwarewar lamurana. Ta ƙara she magana cikin zubar da hawaye saboda tunowa wace ce ita. Shin tana da uba ko ita ma shegiya ce kamar ta kwarar dadi. Is okay mai ruma don Allah ki daina kukan. Ina son ki share hawayenki kuma ki min bayanin wane ne mai wannan murya da kika ce farau da ya zaga ba alhalin ita ce ta masa laifi cikin rashin sani. ni ma ina son sanin waye shi rauda ta faɗa tana hayewa gadon sannan ta tsara ruma ido sai ta gyaɗa kai shi ne wanda ya min fyaɗe a wancan lokacin duk da ban ga fuskarsa ba amma tabbas muryarsa ce saboda sanda zai illata min rayuwa kalaman da ya ta jifa na da su kenan na kuma riƙe sautin muryarsa don haka ba zan taɓa manta shi ba shiru hamidu yana mamakin abin da ya sa alhaji bala ya zama cikin keken guragu kuma a garin saudiya domin ya tabbatar zancen da ruma sa'u ta faɗa gaskiya ne cewa ta gano shi ta murya shi kamar yadda momi ta sanar masa cewa ta faɗa mata idan har ta ji muryarsa za ta gane shi ni kamar ruma ki bani labarin ki ko na samu nutsuwa a zuciyata saboda akwai kalaman da kika yi ta ambata a baya wanda suka gigita tunanina ga kuma wannan kina faɗa wai an yi miki fyaɗe da alama kuma har haihuwa kin yi a wayannan karancin shekaru naki da baki gama zama cikakkiyar budurwa ba sai ta cillo rauda harara ba tare da ta ce komai ba i'm sorry my dear ruma don allah ki taimake ni ki fitar da ni daga duhu mai ruma sanar da mu labarin ki mana banda tsallake komai don wanda kika faɗa mana a takaice kika yi shi zan sanar muku da komai yau kuma yanzu nan don kun cancanci ku san wace ce ruma sa'u yan ruma sa'u sai suka jinjina kai hamid na hasko sunan mahaifiyarta da ya gani a jikin dari ɗin nan tsafta kwashe komai da ta sani ta sanar da su har da wanda mama hura ta faɗa mata ba ta tsaya ba sai da ta dangana da zuwa lokacin da ta ga mamanta kwance cikin jini wanda daga nan ne ta yi shiru numfashinta ya soma yin sama daga nan abin take a cikin idanunta kamar lokacin yake faruwa please relax my ruma wannan ba komai bane idan kika ji labarin wasu haka Allah ya nufa da ke tun kafin ya tsiran halittar ki an zuciya zuciyata za ta fashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ankul rauda ku taimake ni dan Allah kada in mace ba tare da na ga yaro na ba wallahi ina jin son shi kamar yadda mama na ke so na yanzu burina shine na san waye mahaifina kuma na rayu da shi bisa kulawarsa za ki san shi mai ruma burina ni ma yanzu ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki Allah yana tare da mai yawan haƙuri sannan ya ce da sannu zai saka musu da alkhairi mara iyaka sakamakon haƙurin da suka bisa iftila'in da ya jarabce su da shi suka nuna juriya na yi haƙuri ankul wallahi na yi kuma insha Allahu zan kasance cikinsa har zuwa ranar da zan tarar da mahaifiyata alhamdulillah na gode mai ruma ya faɗa yana gyara mata zama a jikinsa domin tana kai ƙarshen labarin ta faɗo jikinsa sai ta limshe idanu tana jin nutsuwa na saukar mata a zuciyarta tabbas ta amince da ƙaunar hamid za ta koma ga mahalicinta wanda a da take ƙaryatawa bisa tunaninta cewa uwa ɗaya uba ɗaya suke hamid ne ya ɗora da abin da ya faru zuwa tahowa da ita da ya yi yuke kamar yadda momi ta bashi labari da kuma wanda ya gani da idansa ya yi haka ne don warware wa rauda komai sai ta sake narkewa a jikinsa tana jin kewar mamanta na kuma nashe zuciyarta Allah mai iko da baiwa amma hakika ruma kin ga rayuwa mai cike da darasi Allah ya sa ƙarshen ganin irinsa kenan a gare ki insha Allah mai ruma ta tsallake wannan siraɗin har abada tunda ta same mu a matsayin dangi Kware kuwa ankul ta faɗa idanunta a kulle ni ko kin ga munir nan da mahaifiyarki ta faɗa ina zargin shine mahaifinki ruma rauda ta faɗa cike da jimami sai ta janye jikinta daga na hamid ta riƙo hannun rauda tana faɗin menene hujje ki na faɗar hakan kawai yanayin da kika ce mama ta faɗi sunan shi ne na hasashen shi ne mahaifinki hasashen ki ne kawai rauda amma jikina yana bani bahan da jigo cikar adona ita ma mama ta hanyar da na samu kalifa ta same ni a aruma ki daina danganta kanki da wannan kazamar hanya rauda dole na danganta kaina da shi saboda ban san ainihin inda zan haɗu da na ba mami ita ce babban igiyar da zaki rike ta jaki ta kai ki har inda danginki suke tabbas na yarda mami ita ce madubi na rauda saboda tun kallon farko da na mata na amince akwai wani babban al'amari a tsakaninmu to tun da har kin san haka daga yau karki sake danganta kanki da wata kalma mara daɗin saurare sai ta juya kai gefe ba tare da ta ce komai ba rauda haƙiƙa ke ƙawa ce ta gari zamanki da ruma sa'u kuma abu ne mai amfani ina alfahari da shi Allah ya cika miki burinki mahaifinki ya amince ki zo cikin adanki wato dangin mahaifinki ita kuma ruma Allah ya bayyana mata nata a duk inda suke cikin salama amin ankul mun gode da addu'a suka faɗa a tare ba komai yanzu rauda ki tashi ki taya ruma shirya kayanta don nan da awa biyu za mu wuce zan fita in da kafin lokacin to ankul rauda ta amsa yayin da ruma ta kwanta ta juya masa baya yana fita rauda ta rungume ta ta baya suka saki kuka kamar waɗanda aka ce ba za su sake ganin juna ba to fa abokan hira anya zancen rauda babu ƙanshin gaskiya da ta ce watakila munir ne baban ruma sa'u to wane ne munir dinnan?